bismillahi rahman rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sabihi wa man tasanna bi sunnati wa taba atharum ila mil mi'ad wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a idan ba amanta ba yan uwa na yi dogon bayani a cikin tsangayar watan yadda ake itikafi ko kuma yadda mazan Allah ya koyar a cikin Ramadan kuma na jawo hankalin mutane musamman 'yan uwa ɗalibai ko kuma malamai da limamai wanda wasu suna ganin hana jama'a itikafi shi ya fi dacewa har ma suna hada abin da cewa wai maslaha ce saboda me suna ganin ai idan mace tana itikafi ai zina ma take yi wallahi akwai wanda ma ke cewa haina rantsuwa wai an ce mishi a wajen kiyamun lele ake daukar matan aure ana zina la ilaha illa gobe kiyama kai da kake wannan maganar gobe kiyama idan ka tsaya gaban Allah aka ce kawo mata guda uku wa'inda aka yi zina da su sakamakon an ɗauke su a wajen itikafi ko kuma sakamakon an ɗauke su a wajen kiyamun laili wallahi dan uwa ba za ka iya ba ashe ina fata don Allah abinda manzon Allah ya koya mana yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut manzon Allah ya ce idan ba za ka iya faɗin alkhairi ba to yi gam da ka amma kar a waye gari kai ba ka yi kuma ka hana wani ya yi kar a waye gari kai ba ka yi kuma ka hana bayin Allah su yi da cewa a'a wai 'yan mata suna zina ko kuma nan suke watsewa shin don Allah ba a watse ba a kwana ɗari uku da sittin da biyar sai a kwana goma ne a shekara ake watsewa ba Allah kai baka da hankali me ya kamata ka yi wallahi billahi dan uwa ya kamata ka gaya ma kanka gaskiya ka sani wallahi idan baka iyawa to kar ka hana amma ina gaya ma yan uwa za ku iya mu dai a wani yanki na Kaduna za ga bayan Allah sukan ɗauko matansu su je su yi itikafi kwana goma da su da iyalansu da 'ya'yansu duba abin da ake yi a makka a ainihin masallacin watan hayyin nasim wanda abdurrahman rajihi ya yi eh, wata masallaci ne mai ɗaukar mutum kusan miliyan uku da azumi ana yin kasan mutane suke itikafi mutane dubu saba'in Bangaren mata daban na maza daban suna koyon darussa daban-daban idan ka je wannan masallaci duk abin da zaka ci za a kawo maka wurin kwanciya ka daban kuɗin kashewa komai za a yi maka wai bayan allah tsammanin ka kai kaɗai ka san addini kai kai ne ka sanin kowa addini cewa a itikafi a masallacinka ne ake bata mutane haba dan uwa idan ka ce ma a'a mata ne ake ɗauka a wannan lokacin kwana goma a sauran kwanukan da ake barna da su da azumi ne sauran kwanukan da ake daukar su a je a fiye musu fyaɗe da azumi ake musu sauran kwanukan da ake ɗaukar 'yan mata a ganin rayuwa da su misali a nap club da azumi ake ɗaukar su shin matan aure da ake ɗauka a nap club da azumi ne shin kana ina baka hana ba baka yi magana ba sai yanzu aniya baka ce ba za a yi ba saboda kai kana ganin a imanin ka ya karu ka ce ka je akara ka ce ba za a yi ba ka je najeriya ka ce ba a yi wai saboda kai ka waye gari ka gane ana ake barna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ina gama ka yi hatara bawan allah ka hatara ka hatara wallahi gobe kiyama in kai sakaci azaba ka za ta zama mai yawa a wajen ubangiji domin a lokacin al'umma suka tashi idan ka hana a tashi shi kadai ba zai iya ba kuma kiyamu lele nan so ake a yi cikin jama'a manzon Allah haka ya sunnanta ta idan ka ce ba za a yi ba wannan ya rage naka tsangaya ta kusan karshe za yi magana akan ta yan uwa tsangaya ta kokari tsangaya manzo sallama ya koya ma jama'a gaya akan su ƙara ƙoƙari idan azumi ya zo ƙoƙari wajen sallah ƙoƙari wajen ciyarwa ƙoƙari wajen mu'amal da mutane ƙoƙari wajen ziyara ƙoƙari wajen badawa ƙoƙari wajen kwashe ɗauke ma jama'a nauye su ƙoƙari wajen ma'ana gaya musu gaskiya ƙoƙari wajen kaza ta wannan hanyar ce ake samun dacewa manzon Allah fi kowa akan haka kai ma kana koyi da shi ne domin sai ka yi koyi da shi kake samun dacewa abinda qur'ani ya ce wa in tuti'uhu tahtadu duk wanda ya bi manzon Allah sa sama ya samu dacewa da haka ake samun dacewa Allah ya taimake mu ya sanya da mu za a yi wannan ƙarshen Ramadan din don Allah shi kaɗai ne mai tsarawa watakila da mu za a yi watakila ba da mu za a yi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs>